بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميم والصلاة والسلام على رسول الله الحميم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقيني قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekara ɗaya. inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na hausarun a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari na kaduna a daidai wannan lokaci kamar yadda yan uwa suka sani idan akwai sakuna mukan faɗe su a gurguje kafin mu koma mu ci gaba da karatu Allah maɗaukakin sarki ya sa jiya da yau ana ruwa a garin kaduna wannan wata rahama ce ta Allah take sauka a dare lokacin da abin da yake sauka din na wannan ni'imar jiya da yau wasu guraren wallahi nema suke ido a rufe amma abin bai samu ba wannan ya sa na san da yawa wanda ya kamata su halatto masallacin nan saboda uzurin ruwa jiya da yau zuciyarsu kuma tana nan Wa da ma sauƙinta kawai na san cewa ko da wasu ba su zo ba to suna iya tarawa ta hanyar kafofin sadarwa na zamani wajen bibiyar karatu da aka mana wa mutane uzuri a kan wannan din sana abu na biyu akwai yan uwa da suka zo suna cikin gida za su fito daga kano A sannan akwai malam aliyu muhammad da ya yi takanas da sakkwato ya zo wanda gashi can mutane za su gan shi da gefe da yunifom din agaji kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa gobe za mu rufe wannan tafsiri don mutumin da ya san wannan makaranta rufe tafsirin nan ba shi ke nuna cewa mun rufe karatu ba wanda na san cewa har a munasabar sallah a da wuya mutane su bar mu mu abin nan dole za ka karatu za su gaba da biyu ba musbawa yana ciki a musbawa idan kana jina wannan manzumar da ka karɓo mun afaral faraɗin nan da sharhin ta ka fito min da ita akwai wani ɗan uwa ya yi manzuma ina ganin baiti talatin da hudu ne ya sa mata suna afaral fara a rajiye ga kogo ɗan kogo mutumin zamfara ne a kara makallau kuma ya ƙoƙari gaskiya a ciki bayan ya rubuta ta da kanshi ya yi mata sharhi to na nemi hanyar da zan samu namban wayansa ban samu ba to ba mamaki yanzu in na fitar da sunan ta nan wanda suke bibiyan mu zaka ga insha Allah za a iya samun ainihin wato sunan da izinin Allah akwai sakunkuna da mutane suka aiko ta wannan hanyar bari mu faɗi sakon a gurguje sannan mu tafi ta wannan aya ɗin ta wabtago ilaihi wasila akwai abdullahi shu'aibu ya aiko da naira dubu ɗaya sannan akwai muhammad joda ibrahim ɗari biyar musa yusuf aliyu dubu ɗaya adamu muhammad abubakar dubu biyu sannan lukman aliyu jibrin dubu ɗaya sannan akwai wato suraju baƙo ahmad dubu biyar sannan akwai idris muhammad dubu goma sannan akwai <clears throat> batura muktar ibrahim dubu ashirin ibrahim wannan <clears throat> sannan akwai a wannan wannan kamfani ne da sunan ibrahim sai sunan kamfanin sannan akwai <clears throat> ibrahim abubakar musa naira dubu ɗaya sana akwai salisu junaidu ɗahiru wannan ta hannunsa ne aka turo kuɗin amma malam muhammad kabir da ke kwatalo dukkan mutanen da suka san sun ba da sako ta hannun ɗan uwa malam muhammad kabir ta hannunsa sakon ya zo wanda kuɗin ya kai naira dubu sittin a naira dubu hamsin da shida sana akwai a abdullahi mustapha abdullahi dubu biyar sannan akwai muhammad adamu dubu ɗaya sannan da mustapha muhammad mustapha naira ɗari biyu sannan akwai fatima a umar yusuf a ita ma naira dubu ɗaya sannan akwai adam ishaq muhammad naira dubu ɗaya sannan da al'amin yusuf shi ma naira dubu ɗaya da wani bawon allah ba suna naira dubu goma ne sai kuma musa jibirin kagara naira dubu ɗaya sannan da kuma lukuman ahmad lukuman a kebi naira dubu ɗaya a naira ɗari biyar sannan akwai abdullahi ibrahim naira dubu ɗaya da ɗari biyar wayannan kaɗan daga cikin kenan wayanda suka ba da gudunmawa kuma manci muna neman kuɗi insha Allah za mu ci gaba da gudanar da aikin addini wanda da suke ba da kuɗaɗensu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri wannan ita ce manzumar da ya rubuta da ya sa suna afarar fira fi jawfil fara ya yi tabaiti talatin da hudu ne wanda shi malamin da ya yi ta sai su kuma ya sa afarar fira fi jawfil fara kasidatun لتوبيك عبد الجبار والذب عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضي الله عنهم وآل الحديث والآثار رحمهم الله لأبي عبد الله كبير بن هارون الطالب بمدرسة ردة الأطفال بن الروافسو ولاية زمفرا نيجيريا bayan da ya rubuta ta ya zo ya mata sharhi da kansa kuma na fahimci gaskiya yana da tamakuni a gidan karatun zauri domin lokacin da ya kawo kalman a wahim din nan sai na gaya koma cikin ashari ya da istilali da wasu baitika to na fahimci yana da ido a karatun zauri to da Allah wanda ya san wanda ya rubuta wannan a manzuma da Allah ɗin in ya ji saƙon mutum da na san akwai mutanen zamfara suna biye da mu da Allah sa nemo mana lambar wayansa muna so mu magana da shi mun samu lokaci insha Allah inda da manzumar da ya rubuta da sharhin da yayi ba su da yawa kuma abu ne da ake buƙatar shi shafi sha ɗaya ne amma ya kokari a ciki ya zuba karatu kwaran gasken gaske Allah ya masa albarka tunda shi ya rubuta mu kuma za mu iya karantarwa abin yadun, Allah ya yarda za mu yaɗa da izinin Allah yawa haka ake ba ruwanka in kai wani ya samu daman yin rubutu watakila shi bai da lokacin da zai karanta abin ya haɗo ba ruwanka ka dauka ka karantar da mutane abin ya haɗo ko da ku kuna da saɓani da shi a wani guri in dai abin zai amfani al'umma to babu ruwanka to a sannan akwai ɗan uwa malam kamis nasiri baban awwa na samu labari shi ma ya samu ibtila'i na gobara a gidansa da ke kano kuma baya nan yana saudiya muna roƙon Allah ta'ala Allah ya taƙaita abin Allah kuma ya mayar masa da sabon arziki wannan majalisi ɗan uwa tana mika sako na jajantawa da kuma alhini zuwa gare ka kuma Allah ta'ala ya dawo da kai lafiya sannan kuma a kafin mu ci gaba da karatu jiya da ina karatu na ya kuskure arama ne yawan gyara a kalmar kallon Allah ya saka da alheri a ai magana ce ta gaskiya yanzu kwanan nan da kasani yana karatu a to a tuntuban harshe inda an yi kuskure a yi sunansa kuskure ko ko ni ni annabi ne Allah ne ya aiko ni da ba zan yi kuskure ba ai ba Allah bane ya aiko ni eh a matsayin dan sako ai in ahsantu ahsantum li anfusikum haka Allah ya ce a gani saboda haka lokacin da nake magana a nan cikin firiya da tafsirin da shi Ibrahim da ya kawo aya ta daya sai ya kawo aya ta biyu to ina sauri lokacin mala ali yana daga mun hannu to yayin da yace mun karanta a cikin qur'ani ayu guda uku kullu ayatin tadammanat wasilatan ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace kul in kuntum tuhibbuna Allah sannan sai ya kawo wasbir nafsaka da lokacin da zan karanta ya kamata in karanta wacce bi sabila man anaba ilayya to sai na dauka cewa ko iktibasi ne kaman atafi ne sai na karanta shi wata tiba'u sabili man anaba ilayya to shine garan da Allah rahma yayi Allah kuma ya saka da alheri saboda akwai wanda suke bibiyar mu in kai baka gyara ma mu dawo mai gyaran da kanmu akan wannan wani na zuwa kawai ce ka gani jahili ne ba gashi nan ayan ma ba da yake karanta an fahimta ai Allah ya samu dace to mu ba mu ce ba ma kuskure ba muna yi sai sa in mun yi sai mu dawo mu gyara shikenan kawai an fahimta yi to shi ne za mu ci gaba a kan makan la'ayar da muka fara da ya ayyuhan lalina amanu taƙullah wa tagun ilaihin mai بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قوم إيمانكم ولن الله Wabtago ku nema ilahi zuwa ga Allah alwasilata bukatunku da kusanci zuwa gare shi wajahidu fi sabilihi kuma ku tashi ku yi jihadi akan tafarkin Allah dan addinin Allah ya daga duka wannan menene illar menene dalili la'allakum tuflihuna tabbas idan kuka yi haka za ku samu babban rabo Allah ka sa muna cikin wanda za su samu babban rabo أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي وأن يرس هجراء لشدة لشدة الكتاب مفاتيح الغيب التفسير الكبير يتي في النظم وجعان أتكين قال وأن أنا أكون فسكا ودابي يتي الأول نفرك إئلم كسني anna qad bayyana annahu ta'ala mun riga mun maka bayani cewa Allah madaukakin sarki lamma akbara rasulahu yayin da ya ba annabin sa labari to anna qauman min al-yahud wasu mutane daga cikin yahudawa hammu an yi musu su aidiyahum ila rasul sun yi kokarin amfani da karfin su su kawo annabi hari na kwab daya wa ila ikhwanihi min al-mu'minina wa ashabihi bil ghadri zuwa ga ‘yan uwansa muminai kuma sahabbansa ta hanyar yaudara wal makar da makirci wa mana ahumullahu ta'ala an muradihim amma Allah ya hana su akan wannan manufar tasu fa inda zalika lokacin ne halin rasul shiddata itihim to sai Allah ya ci gaba da wa annabi bayani tsananin kangarewar mutanen nan alal a akan annabawa wa kamala istirarihim da kuma shikar dogewarsu ala a kan cutarwar da suke wa annabawan Allah wamtaddal kalamu ila hadha al tun daga wancan wajen Allah ya ci gaba da magana har aka zo nan wajen fa inda to lokacin da aka zo nan ne raja al-kalamu ila sai Allah ya dawo da magana zuwa ga me ake nufi da magana Al'awwal na farko tun daga ayar da Allah ya faɗa ɗin nan nan wajen ya ce musu ya ayyuha alladhina amanu kuru ni'matallahi alaikum idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum to tun daga nan wajen da Allah madaukakin sarki ya fara magana kun ga shafi daya biyu uku har aka zo nan kusan shafi hudu na ƙarshe to a lokacin manufar maganar sai Allah ya dawo yace wa qala sai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ka'annahu qila kaman an ce qad arabtum kamala jasarati alyahud ala almaasi kun san girman kangarewar da yahuda suke da shi akan saban Allah wazzulubi da zanibi wa bu'dihim an ta'ati da kuma nisan da suke wa Allah wajen ba za su yi masa biyayya ba allati hiya alwasailu wanda da'a ga Allah ita ce hanya lil'abdi gabawa da za ta kusantar da shi ilar rabbi zuwa ga shi Allah ɗan kowa ya tsane ba ka da wata alaƙa da Allah in ba ka yi masa ɗa'a ba ya ce ka yi kai ya ce ka bari ka bari shi sa ya ce fadkuruni a zakurku washkuruni wala takfuru sai yake cewa fakunu ya ayyuhal mu'minun ku kasance ya ku masu imani biddiddi min ka kishiyar wa'ancan wa kunu muttaqina ku kasance masu jin tsoron Allah amma a kan barin saɓan Allah mutawassili na Allah bi ta'atillah kuna neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yi masa Ya yace wannan shine tsarin ayoyin nan na farko yace fuska ta biyu annahu ta'ala shi Allah maɗaukacin sarki ba haka anhum ya hikaito daga mutanen nan annahum ƙalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sun ce su ‘ya'yan Allah ne su masoya Allah ne sai yake cewa da suka faɗi haka ai na hannu abu na an biya illahi mu ‘ya'yan annabawan Allah ne shi ne na hannu abu na'illahi ne faka nufti karuhun bi a amali a ba'i sai ya zamanto kowa yana alfahari da aikin da iyayensa suka yi kamar yadda mafi yawancin malaman ɗari ‘ya'yan suka koma kowa sai dai alfahari babansa ba wane ne baban sama wane ne baban sama wane ne haka suka koma yake baban sama wane ne to ne sai yake cewa sai Allah maɗaukacin sarki yace ya ayyuhan ladina amanu to ya ku wa'anda kuka yi imani liyakum mufaqaratukum kowanne yayi ƙoƙari ya zama abin alfaharinsa bi a'malikum da aikin da kai kai ma Allah la bi sharafi aba'ikum wa aslafikum ba da darajar iyayenku ba da darajar magabatanku kaga Fakhruddin Razi yana nuna maka cewa maganan kai ka yin aiki ka zauna ka ce Allah dan wani bata mata so ba a'a kai ka tashi ka yi min kamar jiya ayi mun karanto a ƙarshe ƙarshen maganganun shi Shehu Ibrahim me yake cewa gashi abin da yake cewa yace wa alam kusani annan nafi'a huwar takawa abinda zai maka amfani shine tsoron Allah walmanji, abin abinda zai tseratar da kai huwa al salih shine aiki mai kyau wal iman sahih da imani ingantacce sai ce la hasaba wala nasara. ba maganan dangantaka ko ina da matsayi ni wani ne a babu sai ya ce wala ya gurran na kuma shaitanu bi kasaratin mafakhir aba'iku kar ku bari shedan ya ruɗe ku da yawan alfahari da darajar iyayenku wa ajdadikum da kakanninku sai ce fa innal baula fitsari da kuke gani asluhu alma'u tayyib as-safi asalin sa daga ruwa mai kyau ne tatacce mai tsarki haka ya faɗa sai ce wallahu yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy to yau dan Allah ku koma ku gani suwa suka fi alfahari da na gaba da su da kakanninsu da shehunansu da malamansu inu kwanan nan wani a cikinsu ba ya ce in ka taɓa shehun mu sai mu taɓa shehun ka to shi ne har yanzu yake cewa malaman saudiya kakaf in ka tara su wai ba su kai takalmin bin ba ba su kai takalmin a shehu ibrahim yanzu ba haka yake fada duk malaman saudiya har wanda suka yi zaman da shehu ibrahim wai in ka haɗa su kaf to ba su kai takalmin shehu ibrahim ba haka yake faɗa shi kuma ga abin da shehu yake faɗa a yana cewa kar ku bari ɗan ya ruɗe ku kowa ya tashi ya aiki kai ka zama wani abu a wajen Allah ba maganin wani ake ba kai mai ka zama to shi ne sai yake cewa wa wabtagu ilaihin Wasila, kun ji tsoron Allah kowa ya nemi kusanci zuwa ga Allah da neman bukatarsa ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a yanzu dai kun ji abin da shi Ibrahim ya faɗa da wannan ayar. duk mutumin da ya zo ya maka hujja cewa ai wabtagu ilaihin wasila, ka nemi wani shehi ka sa a tsakiya shine zama wasila ka tsakanin kanawa da Allah to ka ɗauko filiya da tafsir in ma kana buƙata daga wata duniya ne ka ce mai maka fotokofin wajen ko mai maka hoton daidai shafin mun tura maka ka ja bakinsa kai shiru ka gani zai ci gaba da magana wannan littafin na nahajul balaga ne gashi gashi kaga bangon da gani ka san littafin nan ya sha wuya a hannuna ba yau yake ba to wannan littafin ta bakin ala rayu tun zamanin ma muna gwagwarmaya da su ban ma kai haka ba to littafin nan yake ka gani tun ana zuwa dan mai gauta kuma za mu koma yanzu muna jira ne Allah ya kawo harkar tsaro ta yi sauƙi ya samu ana magana tashin hankalin na mu ba wanda aka cutar ka ba mu don mu da muke harkar da awa mu shiga can mu shiga can ba sai ana zaman lafiya za ka shiga can ka shiga can ba ka gani to shi ne yake faɗa ya ce, wa min khutbatin lahu alaihi salam a shafi na ɗari biyu da sha tara bari ku ji da aka kawo a littafin in shi a wanda suka ce sai da na ali ya faɗa ya ce inna afdala ma tawassala bihi almutawassiluna ila al-da'i mafificin duk wani wanda zai yi tawassuli masu tawassuli suka yi zuwa ga Allah in ji sai da na alittafin ‘yan shi'a sai ya ce shi ne al'imanu bihi shi ne imani da Allah ta gaba yana nuna maka ka zauna ka ce shi sai da na da darajarsa Allah ya matsawa a ya ce inda za ka yi tawassuli ne duk abin da za ka yi tawassuli da shi ka kama kafa da shi inna afdala ma tawassala bihi almutawassiluna ila Allah subhanahu sai ce al-imanu bihi imani da Allah dan wa bi rasulihi sannan sai imani da manzon Allah wal jihadu fi sabilihi sannan sai jihadi dan wa fa innahu zirwatul islam dan shine kololor musulunci wa kalimatul ikhlasi sai kalmar ikhlasi fa inna hal fitra domin ita ce fitra sai ce wa iqamus salati fa inna hal millatu sai tsaye da sallah domin ita ce millata addinin musulunci wa ita'uz zakati fa innaha faridatun wajiba kun ji duk anan wajen akwai yadda sai da na ali yace ka ce Allah dan wani. babu inda ya faɗi haka sai yake cewa wa saumu ramadan ramadan sai ce fa innahu jannatun min al-iqabi domin azumi garkuwa ne daga uquba wa hajjul baiti wa timaruhu da aikin hajji da umara sai ce fa innahuma yanfiyanil faqara wa yarhadanil dham suna korewa mutum talauci sannan kuma suna narkake masa zunubansa sai ce wasilatul rahim da sadar da zumunci fa innaha masaratun fil mali sannan wa man sha'atun fil ajali wa sadaqatu sirri fa innaha tukaffiru al sai ce wa sadaqatul alaniya fa innaha tadfa'u mitata su wa a ma'ruf fa innaha taqi masari alhawan to shine har ya ci gaba da magana yace a fi zikrillah ku kwarara cikin zikirin Allah fa a ahsanu zikiri? sannan wargabu fi ma wa'adal ne ku yi kwaɗayin abin da ke wajen Allah fa inna wa'dahu asdaqul wa'adi domin duk wani alkawari da wani mahaluki zai maka alkawarin Allah ya fi sai ya ce waqtadu bi hadi nabiyikum koyi koyi da shiriyar annabinku fa innahu afdalul huda domin ita ce shiriyar da tafi kowace shiriya wastannu bi sunnatihi fa innaha ahadus sunan ku sunnanci da sunnar annabi domin ita ce sunna da tafi kowace sunna sai ci wa ta'allamul qur'ana ku koyi qur'ani fa inna ah, fa innahu ahsanul hadisi وتفقهوا فيه فإنه ربيب القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الهائل الذي لا يستفيق من جعله بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم wannan ita ce maganar da sai na aliyar faɗa a cikin nahadul balaga kaga ya faɗa maka menene tawassuli shine waɗannan ayyukan wanda duk suna da alaka da ibada ne gawa ga Allah subhanahu wata'ala kaga bai ce ka zauna kana cewa dan wani dan wani ba a'a idan an zo ana magana idan maganar ahlul bait ne kowa duk wanda zaka kira yana da daraja amma maganar da ake tawassulin nan ibada ne eh to in ibada ne to ita asali baka yi sai in an ce kai sannan zaka yi to wannan shi to yanzu a gurguje saboda lokaci muna da tawassuli guda uku a gurinmu wanda ya halitta ya akwai ɗaya bai halitta ba muna da tawassul wato bismin min asma'illahi jalla wa wanda wannan ba wanda ya sabani a kansa Allah ne da kansa yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau kowa in ya tashi ya roƙe shi da su akwai a ƙur'ani akwai a hadisai wanda har annabi ya ce Allahumma inni as'aluka ko can da ya ce au an zalta ho fi kitabika au an lamta ho adam min kalki a wasta asarta bihi fi ilmi ko kaga wannan akwai sana akwai at-tawassulu ila Allah ta'ala bi du'a'i ar-rajul as-salih yin tawassuli zuwa ga Allah da addu'ar mutumin kirki wanda anan ai ana turuwa a ce da Allah muna da bukata kaza yi mana addu'a kuma muna yi mu ma muna cewa wasu su yi mana addu'a wasu na cewa mu musu addu'a wannan ba wanda ya saɓani a kansa sannan akwai at-tawassul wato yin tawassuli bi amalin salih qama bihi da'i wanda kai kai da kanka ka tashi rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna wannan tawassul ne da aikin da kai kai ma Allah to duk wani tawassuli da ka sani wanda ba wannan ba to ya zamanto at-tawassul mamnu tawassuli ne wanda aka hana kana iya samun mutumin kirki da duniya ta yadda da iliminsa da karatunsa amma ya faɗa cikin wancan bangaren to sa ake yi ba ai bayani nan gurin ba daidai ba ne cikin malamai magabata al'imamu ahmad shi kaɗai ne yake da fahimtar cewa ana iya yin tawassuli da zatin manzan Allah amma ba shi bai ce da kuwa ba annabi kaɗai yake ganin halaccin ka ce Allah dan annabi kai min kana in ka cire annabi duk wani mutum a duniya da yake da daraja bai ganin ya halatta a ce dan shi Allah kai mun kana domin kuma ka duba ka gani yanzu eh, ni ma yanda na ke nan gaba sai ga an dawo ana cewa ana roƙo don ni Allah ya kara haka ne ko baka wani ana cewa don ni Allah ya kara haka za a dawo to wannan shi ne abin da bai kamata ba Don haka za mu ga cewa hadisan da suke kafa hujja da su hadisai ne guda biyu a ina musu ba yake akwai ibu na kasir da na ajiye kan teburin nan a ɗauko mai shi a duba akwai ibn kasir da na bari kan teburin nan cikin ibn kasir ɗin nan da suke jere a nan akwai ibn kasir da na bari a kan teburi a ɗauko mai shi hadisai ne guda biyu wanda suke kafa hujja da su ingantattu duk kuma hadisin da ka sani wanda ba wannan ba to babu wani abin da ya inganta akan matsalar tawassul hadisi na farko shine hadisin istisqa Umar bil Abbas hadisin da aka je aka samu sayyidina Umar Umar ya samu Abbas baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganan aka roki yi addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mutane ruwa wanda wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ba wannan ba yana nan akan teburi ba wannan ba eh cikin wanda na jira wanda suke jira a ƙasa sai ibn kafir din nan to akwai ɗaya da na ajiye akan teburi hadisi na farko shine wannan wanda ya kawo babu su'alin nasir imama al-istisqa idza qahatu babin da ke magana ya halatta in an shiga fari mutane su zo su samu wani shugaba da suke ganin yana da daraja su ce dan Allah ka roƙan mana Allah Allah ya sa ilma anan al-imam al-bukhari ya kawo hadisin sannan ya sake kawo shi babu zikirin abbas bin abdul muttalib babin da ke magana akan ambatan abbas dan abdul muttalib wancan ya kawo shi dubu ɗaya da goma wannan ya kawo shi dubu uku da ɗari bakwai da goma an mamata bin abdullahi bin anas an anas radiyallahu anhu ya ce anna umar bin khattab umar ɗan khattab kana idan qahatsu ya kasance a lokacinsa idan mutane suka shiga fari istatsa sai su zo su nemi shayar da ruwa bil abbas da abbas to a nan gurin dole sai ka kaddara istisqa bi du'a'il abbas suna zuwa su nemi Allah ya musu ruwa ta hanyar abbas ya addu'a domin in darajar abbas sai take sawa a zo a same shi a ce ai addu'a ai annabi yana nan a kabari kuma annabi ko ya koma zuwa ga Allah darajarsa ba ta rabuwa ko kuwa in dai daraja ce ke sa a zo a samu wani a ce wane Allah ya abu dan kai dan matsayinka to bai kamata a saki annabi a dawo kan abbas ba tun da kaga an dawo wajen abbas an ce ya nemi kaza to wannan ya nuna cewa idza qahadu istasqa bil abbas bin abdul muttalib to dan ku gane addu'a ne shi kuma cewa yake yi Allah dan ne kai ruwa ga abin da yake cewa Allahumma ya Allah inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina mun kasance muna neman kamun kafa da kai da addu'ar annabin musanda annabi yake da rai kuma kowa ya sani an sa shiga fari a zo a samu annaba a cewa rasulullahi babu ruwa in yi addu'a aka fara ruwa sai an yi kwana bakwai sai ya yi addu'a sannan a ɗauke mai kaga shi ne In na kunna na wasu tawassalu ka bi du'a inabiyina sallallahu alaihi wasallam fataskina Allah sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina to yanzu Allah muna neman shayarwa sai ka kaddar da du'a'ir ammin annabin mu sai ka shayar da mu sai sai a shayar da su ba to wannan shine hadisin da suke murdewa sai sai ai gashi nan ana yin tawassuli da da Abbas ba tawassuli ake da Abbas ba sa. tawassuli ake dawa da addu'ar shi Abbas wannan ita ce ka'ida ta farko domin in tawassuli ne da zatin abbas hayyar zatin abbas bai kai zatin manzon Allah daraja ba ko annabi yana kwance a kabari bai kai ba da aka bai halatta a dawo ana tawassuli da zatin abbas a kyala zatin wa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine hadisi na farko da suke kafa hujja da shi hadisi na biyu sai hadisin dari makaho wanda al-Imam ya kawo shi a hadisi na 3578 daga Usman bin Hunayf yake anna rajulan darir basari wani mutum makahu atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi kullu da hadisin da kyau idan da a ce tawassuli ne da zatin annabi ai bai bukatar su ya taso ya zo wajen annabi sai zaman sa a gida sai ya ce Allah dan annabinka Allah ina cikin matsala ka warkar min da idona to sai ya tashi ya zo wajen annabi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce udu Allah an yu'afiya ne kun ga farko ka roƙan min Allah ya bani lafiya kun ga me yake tawassuli da shi addu'ar annabin yake nema annabi ya masa addu'a ya warkar da shi qala sai manzon Allah ya ce masa in shi ita da autu in kana so zan roƙi Allah kun ga bai zo ya ce ya rasu rasulullahi dan matsayin da kake da shi a gurin Allah ba Allah ya warkar da ni cewa yayi kaman addu'a sai manzon Allah ya ce in kana so ni kuma zan maka addu'a in ka ga dama don maka addu'a wa in shi ita sabarta fa huwa khairul lak amma da za ka yi haƙuri da ya fi muka zama alheri qala sai fad'u qala fa amarahu an yatawadda sai annabi ya masa addu'a ku duba ku gani sai annabi ya ce to ka je kai alula da ya alula yi alula mai kyau wa yad'u biha sannan zai yi alula addu'a da wannan addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma kaga da annabi da ya addu'a sai ya zo ya ce to Allah ina fuskan ina roƙonka sannan ina fuskanta bidu bi nabiyika muhammadin nabiyyin rahma ta nan wanda sai yayi tawassuli da annabi shi ma sai ka kaddara bi nabiyika bi du'a'i nabiyika da addu'ar annabinka inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdi li allahumma fashfi'u fiya sannan annabi ya koya masa ga addu'ar da zai sannan yi addu'a wannan al-imam tirmidhi ya ka wannan hadisin duka a cikin wannan hadisin babu abin da ya nuna cewa wannan mutumin ya yi tawassuli da zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mun ce gashi a suratu yusuf lokacin da yan uwan annabi yusuf suka abin da suka yi Allah da ya ce falamma an ja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu da suka zo qalu ya abana taghfir lana dhunubana inna kunna cewa suka yi baba ka neman mana gafaran Allah mun yi laifuka ba su ce baba mun zo ka ba don matsayin da kake da shi a gurin Allah Allah ka yafe mana ƙara sai ce saufa astaghfir lakum rabbi ni kuma zan neman muku gafaran wa gafaran ubangiji tawassuli suka yi da addu'ar addu'arsa ya neman musu a gurin Allah ba cewa suka yi ma dan darajarsa Allah ya musu ba wai wannan bai da daraja ba ne a'a yana da shi amma Allah bai karantar da haka ba annabi bai karantar da haka ba sallallahu alaihi wasallam duk kuma wani malami da kaga yayi shi yayi ne bisa ga ijtihadi musamman in ka lura da aikin magabata mun ci da imam Ahmad ne kadai yake kan wannan fahimtar da haka wannan tawassulin da ake kai Allah dan wane dan wane to kowa ya kamata ya tashi ya aiki akwai shibaha ta uku shine hadisai da'ifai to wani ka ɗauki wa'annan hadisan ta hadisin da za a kawo maka to da ifin hadisi ne to ne dalilin da yasa na ce a ɗauko wannan ibnu kasir ɗin nan wannan akwai sahih ibnu kasir guda biyu akwai muktasar ɗin shi wanda aka yi mai mujalladi guda hudu akwai mai mujalladi kuma guda goma sha shida kowanne muna da shi da ya kawo wannan ƙarƙashin a ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله سيتي وقد ذكر جماعة منهم جماعة سن أنبتا دقتكين سيتي الشيخ أبو النصر بن الصباح في كتابه الشامل سن أنبتا الحكاية المشهورة وتهكاية وتتشهر شيكما أبيا شهر دبن أبيا تبت دبن don ba duk abin da ya shahara ba ne ya yi ya tabbata kana iya ganin abu ya faru a cikin ƙasa kowa ya ji abin da ya faru amma da an bincika sai ga ƙarya ne bai tabbata ba yace anil utbi qala yace wannan utbi din yake cewa kuntu jalisan inda qabrin nabi ina zaune a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'a arabiyyun sai wani balarabin kauye ya fa qala sai yace assalamu alayka ya rasulullah lokacin fa annabi ya bar duniya an rufe shi a kabari shi wannan yake ba da labari ce yana zaune a kabarin annabi sai ga wani balaraban ƙauye ya zo sai yace sami Allah ya na ji Allah yana cewa walau annahum ibbalamu anfusahum ina ma ati lokacin da mutane suka zalunci kansu ja'u ka za su zo gurinka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfar lahumur rasul manzon Allah ya neman musu gafaran Allah la wajadullah tawwabar rahima da sun samu Allah mai tsananin gafara da jinkai. sai yake cewa wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi ni kuma na zo maka ya rasulullah ina neman gafarar zunubaina mustashfi'an bika ina neman ceto da kai ila rabbi zuwa ga ubangiji na summa an sha'a ya qulu sannan sai ya fara rera waka yana ta ya khairu man dufinan bil qa'i a'zamuhu fataba min tibihin alqa'u alakmu sai ce nafsul fida'u li qabrin anta sakiluhu fihi alafafu wa fihi aljud wal karam da ya faɗi wa'annan baitakan thumma sarafa al-a'rabi sannan sai wannan balaraban kauyen da zo ya wai wannan a kabarin annabi da ya juya yace fa galabat aini sai bacci ya kama ni فرأيت النبي صلى sai na ga في a cikin النبأ سكن بتي ya سيتي يا أتبي ya kai utbi alhaq Ya yace gaskiya kai mu wannan balaraban ƙauyen fa bashirhu anna Allah qad ghafara lahu kace Allah ya gafarta masa to wannan abin da aka kawo fa bai inganta ba da'ifun bai inganta ba akhrajahu al Wabin wa ibn abi asim wa ghayruhuma min tariq nu'aym bin hammad ta hanyar shi wannan mutumin so za ku ga yana daga cikin abin da suke yawan kafa hujja da shi wannan asari to ai ga makahu a zamanin annabi balaraban ƙauye shi ma ya zo ko wani mutum ya zo ya roƙi gafarar zunubansa kuma sannan idan ka duba ayar Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum kaga balamu siga ce ta tamadi ja'uka fastaghfirullah sunemuwa gafaran Allah gafar lahumur rasulu kun ga wasu fara duka siga ta tawa ta madi wanda yake nuna maka abin ya riga ya wuce da wannan abin yana da alaka da ya shafi rayuwar waɗanda za su zo baya to zai zamanto yana da siga ce ta mudari'i dan ya zamanto ya dullu ala listimrari wa dawa ba siga ta ainihin wato madi ba saboda ka wannan asalin da suke kafa hujja da shi asali ne da bai yi mai ba bai inganta ba gaskiya to wannan ita ce shubaha ta uku akwai shubha ta hudu qiyasul khaliqi alal makhluqina qiyasin Allah wanda ke halitta da ababan da aka yi aka halitta sannan akwai shubha ta hudu cewa hal hunaka mani min at-tawassul al-mubtadi ala wajhi al-ibah al-istibah shin akwai wani dalili da zai hana yin tawassulin da kai kake ganin bid'a ne ta fuskar ya halatta ba ta fuskar mutahabbi ba sannan akwai qiyasu tawassul bil zati ala tawassul bil amal salih Kiyasi wajen tawassuli da zatin wani da kuma kiyasi akan aiki mai kyau sai mutum ya ce maka sallah na da kyau azumi na da kyau zakka na da kyau aikin hajji na dawa na da kyau ko sai ya ce maka annabi ba shi da kyau wata amsa za ka ba shi kaga annabi yana da kyau dan ba wani musulmi da za a tambaye shi zatin annabi yana da tsarki ko bai da tsarki yana da shi tabin da yake so da zaren ka kuskure ka faɗi wata magana sai jona maka ƙin annabi na gani shi kuma maganar addini da kai da annabin Allah ce muku yi fasta in kama umarta ku tsaya kamar yadda aka yi muku umarni wa manta ba ma aka wala ta tsaro ta bima na masu ku tsaya yadda aka ce ku tsaya to in an samu Allah ya ma annabi umarnin haka sannan shi kuma annabi ya karantar a haka a yi wannan kullum shine rikicinmu da mutanen nan har suna cewa ya za a yi a ce komai sai annabi ya wanda fa ya fi kowa san annabi a ya kamata in dai abu bauta ma Allah za a yi ka jira annabin ya shiga gaba shi ya fara yi kai kai amma ba a ce maka ba ka ce kai ka fi kowa san annabi kuma abin da za a bauta wa Allah a je lahira Allah ya karba kuma ka ce wai ba dole bane sai annabin ya yi kai ma kana da damar in kai kai yadda ka ga dama bai taɓa yiwa bai yiwa to wannan shine abin da suke sana akwai shubha ta bakwai qiyasat tawassul bi zatin nabi ala tabarruk bi athari qiyasi wajen tawassuli da zatin annabi akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ai lokacin da annabi yake da rai an yadda cewa ana neman tabarruki da abin da yake da alaka da jikin wa manzon Allah to yanzu annabi ya koma zuwa ga Allah sai suka kiyasin tabarruki da jikin annabi da kuma kabarin annabi lokacin da ya koma zuwa ga zuwa ga Allah kaga wannan galan kuskure ne ba daidai ne. shi yasa alfazazi da yake tayamman bihi ka nemi albarka da annabi Muhammad sai yake wal mutabarruku bismi kuma ka nemi albarka in ka haifi ka sa masa suna Muhammad sai yace amma wala ta'abu fi shay'in ta rasu. kakka kuskura hanyar da annabi kuma ya zana ce, ga yadda za a buta ma Allah ka karkace mata kakka karkace mata to wannan shine abin da suke yi maganan tawassuli tana da fadi malamai sun yi rubuce rubuce akan ta kuma ko shakka babu wannan tawassulin da waɗannan mutanen suka ɗauka hanya ce da take kai mutane zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala daga maganan Allah don wane don wane ba a gina mutane kuwa ya tashi ya aiki ma daga lokacin da ka saki jiki wane yana matsayi a gurin Allah zai iya maka komai shikenan sai ka dawo sai ka daina komai shi yasa za ga ba wanda suke ainihin wato raba mutane aljanna eh ba wanda suke rabawa mutane aljanna kamar su da kawai mutum ya yi niƙa sai a ce ba kai ba ma wanda ya ganka ya ga wanda ya ganka ha hawa takwas duk ɗan aljanna ne duk wannan karatun mun yi shi duk wanda suke bibiyan wanda ya ganka ya ga wanda ya ganka har hawa takwas shara'i da na ganka in ce so kai aran ma kashe da na ganka shi ma wani ya ce so kai ma na ganka kai ma kashi da na ganka shi ma na gan shi kai ma to shi kenan duka 'yan aljanna ne haka kawai aljanna ta koma ƙarya ne mana tilka amanihu ulhatu burhanakum mana a gani a gani ai shi na faɗa maka manyan suke shan wuya a hannunmu kuma duk wanda ya sa a cikinsu ba sai ya fito ba gamu ga mutum nan wallahi na faɗa muku duk karatun mutum daga ran da ya ɗauko son zuciya sai ya sha wuya a gani to shi za suke shan wuya mu kuma mun gode ma Allah da a wannan tagin akan Qur'ani da Sunna ne A kan fahimtar magabata duk in ka zo ka mulke wani dalili mun san marɗe shi mun san shaƙe shi kai Allah ya sa mu dace wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi dan addinin Allah ya daga la'allakum tuflihuna lallai za ku samu babban rabo ayoyin da suka zo a kan maganan jihadi a Qur'ani suna da yawa kuma mafi yawancinsu. su zaka samu a Madina suka sauka ba a Makka ba wanda suka sauka a Makka ba su da yawa kalman jihadi ta kaita ta akan ɗaukar makami to kuskure ne babba ba ɗan ƙarin ba sannan kuma lokacin da nake da shi yanzu ba shi da yawa amma ya kamata matsaya mai bayani farko Allah cewa wa man jahada fa inna ma yujahidu duk mutumin da iya iyaki kansa ya zama mutumin kirki to kansa yawa inna Allah la ganiyun anil alami. sannan Allah madaukakin sarki yace walau shi ina la ba'athna fi kulle qaryatin tuti al kafirin wajahidhum bihi wannan a lokacin da a makka Allah ya ce wajahidhum bihi jihadan kabira ba ana maganan jihadin daukar makami bane a'a yaki da littafin Allah ta hanyar karantar da mutane da kafa musu hujja da dalili to duk malamin da yake tunanin ya kamata ya yi wancan jihadin to ya zaman zamanto yana iya ɗaukar wuta a matakin farko wajen ɗaukar rigingimu wajen karantar da mutane amma in ya zamanto ɗan abu kaɗan ne zai firgita ka kai kanka fitinar da bata ka kara ta karya ba ka kasa ɗaukar ta yaushe za ka iya ɗaukan wancan fitina ai ba za ka iya yi ba to shi yasa kun ga sai da aka zo madina ne sannan Allah ya ce ya ayyuhan nabi jahilul kuffara wal munafiqina wa ghuluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bisal masir sannan irin wannan akwai a suratul tahrim Allah ya faɗa haka to za mu ga cewa yayin da ya ce wa annabin haka mabiya annabin ma haka Allah ya ce musu wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi akan hanyar Allah matuƙar ƙoƙarin ku dan addinin Allah ya tsada to wannan kalmar ce ta jihadi sai aka ɗauke ta aka murɗe ta sai aka bata mummunan ma'ana ta yadda da an kira jihadi wani ba abin da ke fara zuwa ƙwaƙwalwarsa sai kawai a je gari a kashe wanda bai kamata a kashe ba a tashi hankalin mutane shine wa shine jihadi bayan kuma ba shi bane jihadin akwai wato dan uwa da suka zo akwai malam rabiu a'a bala ka sa ne kun a'a malam muhammad bilal inuwa musa sannan alhaji bello ibrahim malam rabiu bala musa ne ko to akwai akwai bayan allah da suka halarci wannan majalisi yau kuma kamar yadda na faɗa uzuri na ruwa ya hana mafi yawancin mutane zuwa karatu kuma dama an sani cewa ko da an zo karatu mutanen da suke zama a waje adadin siyafi wanda suke zaune a cikin masallacin kuma dole za ka yi wa mutane uzuri yau saboda ruwa da aka yi sai dama malam sani na azo ke faɗa yake cewa malam sani ta zaka ke faɗa kake cewa ruwan nan ba zai ma kai magari ba zai sauko ba kun san malam sani babban jogara fatsan waje da zaran ya kalli gabas ɗin nan yana gane za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa kuma shi ba karatun boko ne ba amma da ya duddu wannan in ya dawo ya ce za a yi ruwa ko ruwan zai cewa ya zai ta nan Eh? Eh? to sai ka ga abin ya tabbata eh? shekaru ne ko ya ce min kasan manomi ne da to akwai ɗan uwa malam bilal inuwa musa da alhaji bello ibrahim sannan da malam rabi bala musa a banga ka rubuta sunan babansa ne eh sai kuma malam abairu daga kano sai kuma lawan malam lawan direba da yake tare da su muna muku barka da zuwa wannan majalisi sannan da ɗan uwa malam aliyu muhammad daga ainihin wato sakwata birnin shehu akwai ɗan uwa malam abu albani da na so a ce ya dawo dan na alkawari ya kamata a ce ya dawo yanzu eh ya ya tsandake bati <laughs> to ina ganin malam rabiu bala kenan musa shi malam bilal to za ka zo ka gabatar da wasu kalmomi shi ma malam aliyu na san ba zai rasa wasu kalmomi da zai faɗa ba ko minci biyar ne ko minci biyar ta yawa ta yawa <laughs> minci biyu a ba yawa ba eh to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kujera ta yi min girma irin girman da ba zan iya misalta shi ba kuma kan wakannan ah, ai wannan dan jariri ne a cikin wannan makaranta duk da ba a nan gari nake ba amma muna tare da wannan makaranta mai albarka kuma ko yaushe muna bibiyarta muna ganin irin gudunmawa da take ba wa musulunci kuma wannan abin farin ciki ne wannan ya sa muka wato ji a mu cewa ya kamata ko sun ɗaya ne a rayuwarmu a ce mun halarci wannan majalisi mai albarka mu zo mu kwashi noma albarka alal akalli ko mu samu fawaid da yawa ba a ce ko guda ɗaya muka samu muka tafi ita haka zai mana gobe alhamdulillah ba wani abu za mutum zai iya faɗa ba a irin wannan fage illa kawai abin da zan iya tunawa guda ɗaya wanda muke ji kullum yau da gobe kuma muke cikin farin ciki ah, cikin minti biyu ko kuma insha Allah zan faɗa asalin wato abin da isa muka fara jin saƙonni na wannan makaranta wata rana ba za mu taɓa mantawa ba muna masallaci an taɓa yi wa masallacin muna abdurrahman bin auf da yake kofar wambai a kano wani ta'addanci na kusan same wuta an ɗan ƙona shi da wasu daga cikin ahalin bida'i hawa suka yi su a lokacin muna zaune a masallaci mun tare sakamakon ba shi kariya ina cikin wanda suke kwana a cikin masallaci wannan lokaci muna jin karantuka ake kunna tashoshi na jigawa da na kaduna to a wannan lokacin muka fara jin malam yana tafsiri mu a wannan lokacin shajjafar rahimahullah bai dade da rasuwa ba to sai muke jin duk wanda yake yin tafsiri wanda yake da sauki murtar sai mu ji kamar malam jafar saboda saƙonni suna zuwa cikin sauƙi kuma a ɗan ƙaramin lokaci sai ka fahimci ina aka dosa wannan ya samu kai ta shoki wa ne ne wa ne ne malam waye malam to har Allah da ya ta'ala ya sa daga cikin iyayen sunna wanda suke ba wa sunna gudunmawa ya gayyace shi ko kuma dai alaka ta kullu da ban sababi ba ya jajje mana kano ba zai yanzu ba to wannan dai ya sa da kanan gurin mu muka fara jin sakon wannan makaranta ta ku mai albarka to wannan makaranta ta ku albarka kamar yadda kuka sani gaskiya ana amfana da ita duniya ba ma iya najeriya ko jihar kaduna ba balma za ta iya yiwa mafi amfanuwa da ita saboda kusan duk abin da kuka fitar a nan na safe ko na dare har muna iya gane cewar malam wannan yayi wani program ne ba tare da ɗalibai ba ko wasu wani wata bukata ta sa yanzu yanzu nan ana da bukatar a isar da wani sako a cikin wannan lokacin ya sauri ya ya fitar da wani sako a yada wa duniya kuma duniya ta ji kuma a amfani to kun ga maybe za mu iya a bana saboda kai kana ganin kana kusa da gida duk abin da malam zai fara kawai za ka ji ba sai ka biya wa ko cikin wayoyinmu nan muka bude za ku ga malam ba zai shigo a ciki ba da hotunansa da komai kana sa karatunsa za ga wutar sa wannan ba karaman ni'ima ba ce ba kuma a musulunci ba abin da za mu gaya wa Allah sai dai godiya mu Allah ya mata ni'ima da abubuwa da dama wanda ta wani babu za kamar Allah mai isa Allah yau ka a Najeriya wani ya su illa amma ni ima suke cikin kasar nan ta tana da yawa kasashe da yawa malamai ba irin malamai su malam bai zama lalle a ba su ta hawa su dinga wa'azi ba yayi akwai ka'ida akwai lokaci akwai ma limit na gari ko wani guri da za su je su yi wa'azi amma mun kun ga masha Allah a Najeriya malami yana iya shiga lungu da sako kowane jaha da local government da ina zai je wa'azi wannan ba karamar ni'ima ba ce ba bal ma yana ɗaya daga cikin abin da ake sa ya rage mana wasu daga cikin musibu na duniya na zamani da waye da sauransu to a takaice wannan dan sababin zai sa mu dan iya tunatar da mu da wani abu guda da duk wannan albarkar da ta yadu ake ta faɗa wanda wani in ya samu irin wannan damar ta minci uku zai iya faɗar abin da ininka na waɗari ba komai bane ba illa ni'ima ta ilimi ni'ima ce kawai ta ilimi zai yi wannan abu ni'ima ta ilimi ku duba duk wannan abin da malam yake kar duk abin nan da malam yake in kuka duba za ku ga dan adam ne amma ku duba ku ga a cikin ɗan ƙaramin lokaci sai ba da abubuwan da za a amfana a kaduna a amfana a kano a amfana a najeriya baki a amfana a duniya ba gaba da wani yana cikin bata sai ga allah ta'ala ta sidar malam ya fito da shi ya dawo kan shirya so ni da kai yana da kyau a ce mu dinga kwadayi da sha'awa irin ta niza da malam allah ta'ala ya azurta shi da ita matsayi da ɗaukaka da kuma amfani da yake cikin rayuwarsa me isa ba za mu yi kokari ma mu samu kanmu a cikin kuma mu kai shi ba da akalla ce mu ma muna cikin wanda za a iya cewa wani abu a kanmu ko kuma za mu iya difa'i ta wani bangaren malam ya toshe na mu kuma mu je mu dan toshe ko a cikin gidajenmu ko a lungunanmu ko a islamiyoyinmu so hanyar guda ɗaya ce ta ilimi kamar yadda na faɗa tun a farko shi kuma ilimi wani abu ne wanda yake yana da daɗi in aka gama shi kafin a yi shi kuma yana da wahala to amma dai amfanin ilimi guda ɗaya da zan iya faɗa saboda ni sha'awa mu ji cewar mu ma gobe za mu iya zama masu isar da saƙo wato abinda kullum nake tunani akan malaman mu magana ta Allah za ga malami yana ba da gudunmawa sosai amma za ka ga al'umma suna ganin yana da wani yana da wani lapsis a rayuwarsa ko ana jinsa masu jinsa shi ko yana bangarancin siyasa ko yana yin wani abu na san duniya wanda suke kusa da shi wasu malamai kamar yadda malam zai iya bada labari wata suna da challenge a rayuwarsu da yawa wasu na jikinsu suke ba su matsala wasu na nesa da su a gari fas da zaman lafiya su suna iya wa kokarin su ga sun tsira a gurin Allah sannan su gaya za su shaitar da mutane daga cikin fata amma suka ga can ba su da tabbas nan gurin kuma da suke hidima ba dare ba rana suke karar da lokacinsu da su akan mutane su ma ba su tsira ba to saboda haka amma in ka duba alkhairin da suke zuba wallahi za ka iya cewa duk abin da malami zai daɗe yana yi na kuskure in aka ɗauko hasanarsa guda ɗaya kawai shi yadda al'umma da yake so ba zai iya wato me zan iya musulta shi ba zan iya musultawa ba hasanarsa guda ɗaya za ta iya share sai ya asa saboda ba shi ma lokacin da zai samu dama yi ta yin sako da waye da sauransu bincike da waye da lokaci guda da zai baka tafsirin rana ɗaya sai ya shafa awa uku hudu yana yin tafsiri Allah ya ci kan shan jafar ice cewa bai taɓa zama ya yi tafsiri ba ba tare da ya yi binciken awa uku ba in bai yi binciken awa ko baya jin nutsuwa da jin daɗi ya zo yi wa mutane tafsiri a takaice dai ina so na gaya mana amfanin ilimi da kuma nemansa da kuma yaɗawa ga al'umma duk wanda ya yi da'awa mutum ya shiryu da wannan da'awar yana da ladan duk wanda ya aiki da wannan shiryar da ya koyar da ita zuwa ga al'umma wannan kaɗai ya ishi mutane ya zama alkhairi mutum ya naci sai ya zama mai da'awa ko ya zama mai yada alkhairi in bai zama ba to yayi kokari bi yadda za a cikin zuriyarsa a samu wani da'i wanda zai dinga ya hada da'awa ta especially da'awa ta sunna Allah ta'ala ya yi mana mai kyau ya yi mana gamdakatar ya kara wasu malan karfin gwiwa mu kuma ya ba mu ikon ji da sauraro da kuma aiki da abin da suke wato koya mana Allah ya ba mu dada ya kuma karɓa mana ibadunmu ya sa muna cikin yantattu ya kuma azurta mu da yin abin da ike so kuma iya da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka. to dan uwa Allah ya sa saka da alheri akan nan maganganu da ka gabatar wata rana aji babban dalili daga cikin dalilai wanda hatta babanmu dattijan arziki alhaji yusuf abdullahi fanci allah ya ƙare shi da lafiya ya taba takanas ta Kano har wannan masallacin ya zo wa inna ma kawai mala ali bismillah wa inna ma kawai kun san akwai wani abu da mutane suke da shi a mutane suna da wata ɗabi'a kuma ina faɗa mu inda suke tare da ina ce musu kasu damu duk lokacin da kake tare da mutane idan Allah subhanahu wata'ala yi ka cikin su a matsayin ni'ima to ba su cika imanta ni'imar ba suna iya zuwa su je su ɗakko na waje wanda bai kai ka ba su kimanta su wasu saboda wata damuwa da ke ransu wasu saboda wani dalili wannan ba wani abu ba ne. ta yadda annaba a makka aka haife shi a nan ya taso amma kun ga dole barin garin yi ko kuwa to mutum da ba mu bar gari ba wani zauna gari a kaga da sauki yayi ko kuwa wala alibi bismillah أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hausa sun ce babban goro sai magogin ƙari zamana nan kamar da ɗan waya gabatar cewa gaskiya sai bisa uzuri ko kuma umarni da an kace in zauna Ah, wannan ya tuna min wata rana mun kai ziyara malayakan zirci ziyarci jihar sokoto kowa ya gani ah, mun kai ziyara wajen wani bajirin malami ban hudin suna amma dai lokacin da mala ya zo yana gabatar da darasi cikin yan mintuttuka yana ganin ba a kai minti ashirin ba da fara darasi dai kuma galibi darasi ne awa ɗaya ne amma ganin malam ya zauna daga nesa sai ce ma ɗalibai ne karatu an tashi to lokacin da malam ya ce a ci gaba da karatu ya daure ya ci gaba da karatu. bayan ya kare sai ɗauko ƙistar Sheikh Lawal Abubakar da Mal Abubakar Mahmud Gumi to da ƙarshe dai ƙarshe dai abin da ta fiƙe yana ƙoƙari yana wa ɗaliban cewa ko da su musu ga ya kokari ba to shi ya sai ya ƙoƙari don ya san ko gaba waye karatu malam na zaune yana karatu gaskiya yana ganin cewa jiki dai yana rawa yana karatu to in babban malami ya ce haka balle irin to ala to halin in an ce mutum ya ce wani abu gwargwado gaskiya tsakanina da malam babu abin da mutum zai ce sai dai ya ce sanin malam tsakanin Allah ya ƙara ma mutum hazaƙa da kuma tunani da gane inda mutum ya yi kuskure na dogon lokaci da mutum ya ci bai ƙara rawa ta wurin bidan karatu ba domin ko da a gihin munazara idan mutum ya duba kwanan baya kowa ya ga munazara da ta gabata musamman ta yan ɗari kuwa da aka yi a kan um, ganin ma'aiki sallawa da wasallam bayan ya rasu wanda aka fara munazara kowa ya gani cikin yan tutuka ba a kai minti ashirin ba ya ce ya ci munazara a tashi lokacin da hujjoji sun fara bayyana ya ji kamar jiki ne ya kama yana ganin zai iya shi da kai ne ya buɗe baki ya ce ma masarki zaki a ƙara munazara lokaci to amma da wuya ta yi wuya bugu ya kai bugu sai ya ce kuma bai sallah ba ya ce ya mace bai sallah ba a takaita zai tashi sai kun ga in kun duba kuma bangaren shi a haka tun kara alayi da masu harin raunna tun da ita shi a dama aikin soja ne kamar mu ne yanzu akwai yanzu malam abai bai sa uniform wajibi na in tashi in kani saboda gaba da gabanta to a shi a kala iya sa bakakken ka amma rawani dai matsayi ne to tun kala ala masu harin raunna a najeriya suna takarar malam ta kai ta kawo an haga yato masu harin rauna daga iraki to karshe zai yanzu an kira masu bakin rauna sun hada zuwa kuma ko masu bakin rauna wasu sun kasa don ya bayyana an kira shi munazara ya ce na da uzuri so saboda haka gaskiyar magana ɗaya daga ciki halayen malam wanda zan iya tuna wanda ka bi mamaki kuma su a hankuli na malam tsakanin da allah malam ya zama ta kwata shekara uku ya gabatar da tasiri shekara uku tare da ziyarar wurare da ƙoƙarin haɗa kan maluma tun daga bangaren dariƙa tijjaniya ƙadiriya da kowane malami jihar sokoto ba wani malami da ya isa ya buɗe baki ya ce zaman malam jihar sokoto malam ya ƙoƙarin raba malam wani da malam wani iya abin da malam ya yi zama ne jihar sokoto shi ya ƙoƙarin haɗa kan maluma jihar sokoto ya gabatar da karatu ya haɗa kan maluma ba tare da siyasa ba kowa ya san malam tun daga nan majalisi ne da yake gabatar da karatu da kuma sauran majalisai ne malam ba siyasa ya kai ba amma dai yana tattauna matsaloli na ƙasa bisa ga maslaha ta al'umma su aka shugabanta dole a tattauna akan abin da ya shahi al'umma to na ni na kan ziyarci malam kuma wanda ya sani shi da wasu sun sani ga murya amma da ba su taɓa ganya ba sai yau wanda wani ya ji murya ta zai gane ko wani naka magana dan ba a taɓa ganya ba saboda nisa na na wuri ko wasan jihar Sokoto malam yana kwatance akan musamman abin da shahi zahi tsakanin da Allah in ka ziyarci masaukin da malam yake zama ya gabatar da tafsiri wallahi in ba don neman lada ba da tunanin cewa gobe Allah na hisabi za a ba da sakamako ina tabbata muku mutum bai iya zama wasu saukin da malam ka gabatar tasiri ya awa ɗaya ciki amma a haka malam zai zauna ya yi karatu shekara ta ɗaya ya yi shekara ta biyu ya yi shekara ta uku duk cikin hankuli wallahi na zai cin sama da shekara arba'in garin duniya amma ina tabbata muku ban taɓa kwana talatin ba sokoto ba saboda haka duk yanayin da sokoto take ciki na sani wallahi ni da an karfa hajjar sokoto ba yadda za a yi in kwana talatin ina malam ya kwana ban iya zama wannan masauki da an ka ajimala amma bisa ga karatu da hankuri irin na malam da tunanin cewa sako ya zo ya ba al'umma a haka mala ya daure ya gabatar da tafsiri jihar sokoto kuma yakan yawan in yadda ci jihar sokoto yana alfahari da ita so wannan ya ƙara samun cewa tabbas haƙiƙa tsakani da allah a iya abin da muka fahimta karatu mala ya ka iso a sako ka iso a sannan kuma malam yana abi ne tsakani da allah kuma yana nuna allah da karatun da yake yi fatan domin dan agaji ne shi ko ga inifin mutum zai iya gani kalla na san na ma'amala da malamai da dama amma dai malami wanda zan cewa yau na san shi ko da a birnin sakwato yake wanda zai iya buɗe baki ya ce ya san mahaifiyata to ban san shi ba bayan malam saboda haka malam zai ziyarci mahaifiyata in ya zo jihar sokoto kan ta shi hida shi hida malam ya zo ya zauna wala malam har ya riga ya zauna ƙasa so irin halayya da mutunci da tsakaninmu da malam ba don ina da aure da iya la ga barja su kuta inda da zai zauna ko don in kusanci su tsari karatu to da wannan zan takaita ubangi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladar da a cikin wannan karatu wannan azumin da muka tunkara kunan kulacin blues in mutum na musu ya to mutum ta kuta ya azumi guda su mai Allah ya sa mu lafiya assalamu alaikum rahmatullah wato gudu gudu wa kuka yi ko? to wala Allah ya saka da alheri a gababan sadiq eh, kai ne sarkin yakin asadu suna daga kano amma ka magana saboda haka eh, bacci yake ne <laughs> eh, ka hakura ku? to Allah ya saka da alheri yadda kowannen ku yazo lafiya muna addu'a Allah ya mai da kowannen ku lafiya ba za mu manta da mai wannan gida da ya kafa wannan masallaci ba madagayi alhaji dalladi Allah ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama za mu takaita anan wa bihadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته